daidai da 20 ga watan april shekara ta 2015 a ci gaba da tarihin shekul islam abdulhalim ibn taimiyyat al-harrami al-harrani al-dimashki abul abbas allah maɗaukin sarki ya gafarta mashi karatun da in ba ta ba ya samo asali sakamakon karkare karatun littafin manzumatin lamiyya a inda muke ma 'yan uwa alkawari da cewa yana daga cikin tsarin magabata ko dai su fara yi ma littafi muƙaddima kafin karatun shi ko su jinkirta yi ma wannan littafi muƙaddima sai bayan karkare karatun littafin to mun ga dacewar wannan littafi na manzumatin lamiya to mu gabatar mai da muqaddima a bayan karanta littafin da wannan tarihi na shekul islam kuma wannan tarihi ya zame mana shimfida da sharan fage na karatun littafin ibn wanda za mu sa bayan karkare waɗannan bayanai da izinin allah mun ɗauko littafin rijal fikar wadda wata fil islam na allamatu sayyid abul ali alhassani annadawi a inda muka ɗauko bangaren da ya ɗibo tarihin shekul islam yake fayyace mana wane ne ibn taimiya da kuma zamanin da ibn taimiya ya rayu kusan duk mai bibiyan wannan tarihi na ibn taimiya da muke karantawa zai ga tarihin ya sha bamban da yadda ya saba jin ana karanta tarihin malamai a zuwa ce an haifuwa ne shekara ta kaza yau ga kaza na shi shikenan kawai sun wara ta kuri an sauka an dara shikenan labari ya kare wannan tarihin ba haka ba ne sai da malai ɗauko mana bi'a yanayin garin da yanayin jama'an garin da yanayin da'awa yanayin malamai yanayin ɗalibai yanayin aƙidu sarakuna siyasan zamanin kafin haihuwan ibn taimiyya bayan haihuwan shi kafin ya zama malami da dai sauran bayanai masu matukan mahimmanci da ya kamata ce ɗaliban ilimi sun sani allah ya sa mu dace tun ba manta ba malam ya yi mana bayani dangane da kafin ibn taimiyya ya zan ibn taimiyya a zamanin shi an yi rubuce-rubuce kan sunna da yawa ya al'asaf ƙarshe kuma sai al'amarin ta'asibanci ga mazhabobi sai rinjaye kun fahimta ana nan ana tafiya akan haka kamar abu zai gyaru sai ƙara lalacewa shine sai malai cewa ƙarƙanar kana ta'assubul yau. ma'a tahazzubil fiqhi baligan madahu an waye gari ta asibanci ta hanyar ilmul kalam mutum ya magana babu dalili kun gano wannan kawai ya zo da logic ya zo da surutu na fatan baki ya mai da ke shashasha yana ɗaura ka akan tunanin shi da ra'ayin shi da irin shi'urin da yake ji da sunan addini musamman a janibin aƙida a wannan lokaci ya zama abin da mutane suka rike saɓanin abin da allah da annabi ya saukar sannan ga tahazzub ƙungiyoyi kowa ya ja tinga ya ɓangare shi ma ya yi nashi tafiyan alfikihi musamman a duniyar ilimin fikihu 'yan malikiya sun yi nan shafi'iya sun yi nan a hanaf sun yi nan da dai sauransu baligan mala wannan al'amari ya kai matuka ya kai kololuwa illan abin diyin da baka tsammanin shi to ya kai to shine sai mala ce kana atba'ul mazahibil arba'a to a wancan lokaci sai ya zama mabiya mazhabobin nan guda hudu talamizun wa shiyohan ɗaliban da malaman ku ji wannan kalma jama'a duk da waɗannan ƙungiyoyi da waɗannan ta'asibanci da wannan rarrabuwa da wannan karkasuwa to a wancan lokaci almajiran mazhabobin nan guda hudu malikiya shafi'iya hanabila da hanab ɗaliban tukuna sai ce wa da malaman waɗannan mazhabobi guda hudu fima bainahum muta'arifina ba'aduhum bi fadli ba'adin a tsakaninsu suna girmama junansu suna martaba junansu kuma suna tabbatar ma junansu da falala kun gano wannan da kyau ku bari ku jona wani al'amari kwaya ɗaya jama'a kowa ya hankali da rayuwan shi ba mun zo duniya cin kasuwan sabon gari ne ko kasuwan sabon gari a eh, tudun wada ko kasuwan ɗan magaji ko kasuwan cikin gari ko kasuwan monday ko wannan ba billahi allazi la ilaha illa huwa ka sake ka bi son zuciya ka koma ga Allah Allah zaka sha mamaki ita wannan kasuwa ta duniya kasuwan wuta ne ko aljanna kawai kun gano wannan da kyau ku in ga dama a nan gidan duniya yan sabon gari ba tema ba da wata don wada in ta don wada ba tema ba ya dan magaji in dan magaji ba tema ba ya cikin gari in dubba sima ba leƙa kaduna haka to duniya kenan duk abin da ka so ka yi ka yi to amma ka ga al'amarin addini to ya sha bamban da juna duk da matsalolin da muka ambata suke ko to ɗaliban suna mutunta junansu malaman suna mutunta junansu kuma duk wani daga cikinsu yana furuci ƙarara da daraja da falalan malamin wancan mazabe shugaban wancan al'umma da dai sauransu gare shi karara abin da yake nan kenan yan tsakani da Allah waɗanda ke kururuwan saɓani wannan ne ɗabi'unsu inda za ka san saɓanin da yake ba saɓani ne na fiqhu ba kun gano wannan da ke ko saɓani ne na ƙida tsakanin musulunci da kafirci ne kuna fahimtar wannan da ke ko ba saɓani ne na fiƙihu ba sau da saɓani na fi kun ji inda yake kaiwa talamizun wa yohan. fima bainahum muta'arifina ba'dhum bi fadli ba'd suna tabbatar da daraja da fifiko da ɗaukakan sashensu mala ya ce ya tabadiluna hubba suna ƙoƙarin nuna soyayya tsakaninsu wal ikrama da mutuntawa da martabawa wa ziyara kuma suna ziyarar junansu kuna fahimtar wannan tsakani da Allah saɓanin da ke tsakankanin musulmi a ƙasan na haka yake eh haka yake ya da lunar hubba wal ikrama wa ziyara haka yake Allah shi kyauta ghaira anna ittihad a ashaira to sai mala yace amma kaga a wancan lokacin ƙoƙarin samar da haɗin kai tsakanin a asha'ira ma'al hanabila da su da 'yan hanabila kana shibuhun mustahil abu ne wanda ba zai yiwu ba sau da asha'ira ba matsala ne na fikihu ba ash'ariyanci matsala na mai na aƙida ne ku daina bata makonku lokaci daga sanda aƙida ya lalace ku duk yadda kai ƙoƙarin ka ce za ka haɗa kan musulmi waje ɗaya ƙarya kake yi za ka bata makonka lokaci ne kuma ka bata sunanka indiya ƙida ta zama ba iri ɗaya ba to an samu matsala amma da ya zama aƙidan malikiya da ƙidan shafi'iyya da ƙidan hanabila da ƙidan ahnaf ɗaya ne to suna iya furuci da falalan junansu suna iya ziyaran junansu suna girmama junansu malamansu da ɗalibansu komi ba ka gane suna da matsala sai dai wajen aiki kowa zai ɗauki nashi kawai cikin girmamawa da mutunci amma mala ya ce kaga a sha'ira da hanabila hanabila a wancan lokacin su ne ahalu sunna salafiya su ne mabiya mazhabin ahmadu dan hambali wanda yake mataki da imamu ahalu sunna wal jama'a ta wannan lokacin ba su da sassauci ga duk mutumin da ya samu matsala dangane da abin da ya shafi aƙida koya take to sai zama irin kauda kai da ake ma ashabul kalam ko ahalul kalam su 'yan hanabila ba sa yi shi ne mala ce wannan al'amari ne wanda sam ya kasa yiwa a iya haɗuwa waje ɗaya dola ka ɓangare fa baina ma kanatil mazahib taktalifu fil afdaliyati wal aulawiyya mala ce a lokacin da ya zama mazhabobin fikihu sun samu saɓani dangane da fifiko da kuma wa ya fi dacewa da cancanta kanatul ash'ariya wal hanabila taktalifani fil kufur wal islam kuna jin wannan lokacin da mazhaban malikiya da shafi'iya da ahanaf da hanabila matsalan da ke tsakaninsa ɗaya ne kawai shine waye fi wa ya fi cancanta kun gano wannan da kyau ku ba wanda ke kafirta wani ba wanda ke fasikantar da wani ba wanda ke zalantar da wani ba wanda ke ganin wani macuci ne ba su rabu ba ba wani abin da yake matsala tsakaninsu suna bin juna sallah suna komi to amma daidai wannan lokacin matsala mai girma da ya tabbata shine tsakanin ash'ariya da kuma hanabila wanda ni saɓani mai ƙarfi ya bayyana tsakaninsu fil kufur wal islam saɓani ne ba wai waye fi ba waye fi cancanta a'a musulunci ne da kafirci kawai jama'a kun gano wannan da kyau ku duk wanda ka gan shi a wajen hanabila to kawai ya ɗauki a sha'ira mai kafiri ne duk wanda ka gan shi a wajen a sha'ira ya ɗauki hanabila mai kafiri ne kawai yasa bi irin waɗannan saɓanin da kuke ganin suna faruwa ko ku daina yaudaran kanku ku daina yaudaran kanku matsala ne bainal islami wal kufur ba matsala ne na fikihu ba matsala ne na aƙida ahalus sunna bai rabuwa da ɗan uwan shi don saɓani sai in matsalan al islamu wal kufur an gano wannan da kyau ku? duk wanda ka ga kuna tafiya ya rabu da kai to ya kafirta ka ne ko ya faɗi ko bai faɗi ba jama'ar annabi kuna gano wannan yan tsakani da Allah wannan karatun da a ce mutane sun yi karatun da ya kamata za su ɗora kansa inda suke ji wannan karatun yadda ka san sati biyu da ban yi ba yadda ka san an wani shiryawa ne in yi tafiya ko uzuri ya taso ban samu damar yin karatun ba sai yau kuma Allah ya kawo shi ina mamakin mutumin da ba malami ba kawai da yana ibada ya mutu ya samu rahamar Allah duk guguwar rikici in ta taso je sa kan shi mun gano wannan da ku ya sa kan shi a cikin fitinan da in aka ritsa shi ba zai iya kare ta ba jama'ar annabi kuna gano wannan da kyau ku Allah madaukakin sarki ya kiyaye mala yace kullu ta'ifatin kanat taluhu ala takfir ta'ifatin ukhra kowane bangare daga ciki sun zarfafa sun kai matuƙa suna ƙajewa wajen kafirta ɗaya ɓangaren ina fatan mun gano wannan da kyau da su kafirai ba musulmi ba ba maganan bin juna sallah wa kanatil mabahis al-i'tiqadiyya mala yace wannan matsalan sai zama matsala ne na madarar aqida wata almutakallimina أقر المتكلمين تتغلب على جميع المباحث الأخرى ما zama su waɗanda suke 'yan mazhabin ilmul kalam a sha'ira da abokan rakiyansu don a wancan lokacin sauran batattu gaba ɗaya sai suka haɗu sai suka maƙale a jikin a sha'ira kun gano wani da ko 'yan ƙadariya ne da sauran motazila da su kansu a sha'iran da duk wani tarkace da ka sani shi'a ne khawarij ne wane ne sai suka zo suka makale a rigan a sha'ira an ta sai kira su a sha'ira kun gano wannan da kyau ko sau da a wancan lokacin suke da ƙarfin halin magana su ne suke iya tinkaran abu su faɗi ba kunya ba ɗa'a ba ladabi ba jin ɗar a rai to kowane ɓatacce kawai sai zo sai makale a bayansu to sai zama a wancan lokacin cikin mazhabobin nan guda hudu to mazhabin Hanabiya, hanabila su ne waɗanda suka yi fice wajen tinkaran ɓatan waɗannan mutane ƙarara suna magana a kansu duk da cewa malikiya da sauran suna tinkaran su to amma waɗannan su ne suka fi fice wajen daren masu misali yanzu dukkanin ahali sunna ai suna yin maganganu akan shi'a ai amma su wane ne suka fi kausasawa da yin maganganu zafafa kan shi'a ba salafiya ba ne to a wancan lokacin haka ne masu magana karar kan bida'ancin waɗancan 'yan bida'a da yake ba su da yawa amma wanda suka fi yawa su ne a sha'ira to sai suka makale a rigansu to waɗanda suka tinkare su da magana kai tsaye su ne 'yan hanabila su ne salafiyan wancan lokacin to sai ya zama su waɗannan 'yan ilmul kalam ta taghallabu ala jami'il mabahis al’ukura sai su koma binciken wasu abubuwa na gefe da gefe yau a ce loga gobe a ce kaza ji ba kun gano wannan da kyau ko haka suke taffa gamniya yau an kalli mutane sai a kirkiro abin da ake ganin za a ja hankalin waɗannan in wannan ya zama ba shi ne ake yayi ba sai kuma a ɗibo wani abin sai a jawo su daga wannan kuna gano wannan da kyau ko maimakon mabahis alitikadi sai zama an koma ma bayis na wani janibi na daban don cin wasu manufofi dukkanin waɗanda a su ya lalace haka za ka same su allah maraukin sarki ya kiyaye wa kana hada zauk fauka kulli zauƙin mahala ce kaga wannan matsalar kaga wannan abin da ya faru to ya fi kowane matsala burin ƙasa a cikin matsalolin da suka faru a wancan lokacin kun gano wannan da kyau ku domin duk abin da za a zauna zaman tattauna shi a wancan zamani da wancan lokaci babu abin da ke birge jama'a su je su ji in ba wannan ba misalin wannan a lokacin da siyasa ta yi zafi kafin zaben shugaban kasa duk majalisin da zaka ji ana kabbara jama'a suna harrakawa to ana maganin menene siyasa ne kun gano wannan da kyau ku amma in ba maganin siyasa ake yi ba fa aka ga mutane sun yi shiru ana koya masu aƙida ba wannan suke so ba ana koya masa tauhidi ba wannan suke so ba ana koya masu akhlaq ba wannan suke so ba menene suke so a ransu shine a zo a yi hamasa to a wancan lokacin in dai ba magana hanabila da asha'ira za ka yi ba ba wani abin da ke zauki cikin mutane wanda ya zama abin da ake saurarawa ko ake kula da shi jama'a mun gano wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya sa mu dace mala ya ce karu bihil amatu wal khasa wanda mutane gama gari nagari gaba ɗaya sun wuce a kan wannan al'amarin har malamai ma daga cikinsu jami'an wa tubtala bihil hukuma ta aidan wannan matsalan har hukuma sai ta fada cikin shi kunga matsala aƙida matsala ne ba fi matsalan wasa da mutum zai ɗauke ai wani ɗan saɓani ne na kaza ba an waye gari har manya-manyan malamai wanda sun kai sun komo a duniyan ilimi matsalan ta zama masu matsala hatta hukuma matsalan ya zame masu mai matsala yanzu matsalan ahalus suna da shiya a ƙasar nan ba matsala bane da hukuma ta rasan da za ta yi yanzu matsalan sauran musulmi da boko haram wannan ba matsala bane wanda hukuma ta rasan da za ta yi da shi wannan matsalan fikihu ne matsalan me matsalan aqida ce <laughs> jama'a kuna gano wannan amma a baya malam bai gaya maka matsalan hanabila a malikiya shafi'iya da ahnab ya zama matsala ga gwamnati ko ga jama'an gari ko kuma ga malamai wannan matsala ne sun koma ma suna rayuwa kai kace ba sabanin a cikinsu kai kace ba sabanin a tsakaninsu rayuwar suke tsaf amma da yake an shigo da matsalan aƙida matsalan musuluntarwa ko kafitarwa nan da na sai matsalan sai ta bayyana karara sai kowa ya ja ina shi ina shi jama'a mun gano wannan da kyau ko dan a wancan lokaci duk wanda ka ganshi tare da hanabila to bai tare da asha'ira duk wanda ka ganshi da asha'ira bai tare da hanabila wannan shine ka'ida na duk lokacin da aka samu sabani da rabuwa na aqida wanda hukumomi sun shigo ciki manyan malamai sun shigo ciki suna ganin za su iya wai daidaita matsala na aƙida bainal islami wal kufur mun gano wannan da kyau ko zaman tattaunawa bai gyara wannan sai ɗaya ya bar abin da ake tuhuman shi na ya shigo da aƙida ba ta musulunci ba cikin al'umma Allah malaukin sarki ya tsare mana imanin to kuma kallo wannan matsala a cikin tafa ibnu taymiya ya taso fa dan yana son ku gane a cikin wannan matsalan ya taso kuma sai ibnu taymiya ya taso tare da 'yan mazhabin hanabila shi sa a wancan lokacin in ana son a ce ibn taimiyya salafi ne ba za a ce salafi ba sai a ce me ba hambale ne sai kuma ka duba ga cikin littattafan shi yana ma hanabila raddi kuna fahimtar wannan da kyau ku sai a ce to kuma ya haka shi yana bin wannan ne ba wai a matsayin mazhabi ba yana hanabila ne a matsayin mai aƙida Allah madaukin sarki ya samu dace haza mala ya ce wannan kenan ku rike wannan bayanin da kyau don zai dawo mana cikin wasu bayanai da za mu zo za mu yi cikin wasu karatuka musamman wata gaba daga cikin gabobi masu mahimmanci cikin katun bulogul maram allah ya sa mu dace mala ya ce wa kana tasawo fi janibin akhar kuma a wannan lokaci su 'yan ɗariƙa suna nasu gefen kada balaga au jahu, a lokacin su sun fuskanci wani waje su kuma suna can suna ta zagargaran mutane suna mai da su sufaye don a lokacin da aka samu ahalu suna an shagaltar da su da wani abin da ba shi ya kamata su shigala kan shi ba ko to ƙungiyoyin ɓatattu su kuma za su nausa wani fuskan su ta ƙoƙarin ɓatar da mutane a wajen nan yanzu nan hanabila suna ta kwafsawa da asha'ira an shagaltar da su a nan ko su kuma sufaye sai suka shiga ƙauyuka kawai sai suka dafi kamar yadda a nan ahalus suna salafiya an shagaltar da su da shi'a a daidai lokacin da suke ta waɗannan abubuwa su kuma shi'a sai suka ware wasu daga cikinsu suka tura su makaranta suka ware wasu daga cikinsu suka baza su ƙauyuka kuna nan kuna rudud na banza su kuma suna can suna ta rarake ku kaman kun zama kata ko gara na cinye ku ta ƙasa sarira cinye ku ta ƙasa kuna nan kuna taraddi tsakanin izalan kaduna izalan jos tsakanin salafiya da wani tsakanin wani da wani kun damu da junanku ku ne matsalan kanku su kuma sun riga sun gawa muku illa sanda za su yi yunkuro sai dai su ce da wane da wane da wane ko ku koma shi'a ko ku ƙara magana daga yau kana ƙara magana suke da hukuma jiki magayi cin da abin da ya kamata ku yi shi ku yanzu matsalan izalan kaduna da izalan jashi ne matsalan mu. eh yanzu matsalan musulmi a ƙasan nan shine wani ana zargin an ba shi kuɗi wani ba ba shi kuɗi ba wannan shine matsalan mu kuma duk wanda yake faɗin wannan magana da zaka ce zo zo mun yi da rantsuwa da alkur'ani babu nassi a cikin shi amma rantsi ba shegin da zai rantsi kun gano wannan da kyau ko ba shi kace ni na faɗa ba shegin da zai rantsi ba su da gaskiya gaba su, duk wanda ka je ya kaje an ba wani kuɗi ɓarawo ne so yake a bashi ya gama hayaniyan ba bashi ko kwabo ba so yake jama'a ni ko kun ga ina bangaren ku ba ku ban komi ba a dan aiko man da shi ga wani da ke bangaren su wani su kuma aika musu shine fa kawai maganar fa yau ne muka balaga cikin harkan awan siyasa ko irin wannan hayaniyar Allah madaukin sarki ya sa mu dace sanda junanmu muka zama matsalan junan mu sannan yan bid'a sun shiga kauyuka barin buga muku misali sanda ahalu sunnan zariya suke ta hayaniya ƙauye ɗaya daga cikin ƙauyukan da ke ɗamfara da jikin zariya shi a sun yi fata-fata da shi je kai haka sai an yi wannan ko ba yi ba yanzu duk wannan gayyan ahalu sunna da ke ta rudud a cikin gari mai amfanin shi mai amfanin masallatan da suke ta yi mai amfanin makarantun da suke ta yi mai amfanin zaurukan da suke ta yi mai amfanin shaka-shakan shakashakan banzan da ake da su jama'a mun gano wannan da kyau ku Allah kaɗai san ƙauyukan da ke ɗamfare da ya kasai wanda gaba ɗaya shiya sun kwantar da su kaga ya kasai a nan kenan ku mu ɗauka mu ce kudu ɗauki ɓangaren yamma don Allah ka tafi farakwai kwanan farakwai da waɗannan yankuna na wannan wajen ka je ga yadda shi'a suka dafe su an gano wannan da kyau ku gaba ɗaya wannan garin yana mai yana ƙarƙashin gudanarwansu ne to ina ce zan buga maka misali a arewa akwai ina ce zan buga maka a gabas akwai rike waɗannan guda biyun ahalus sunan da ke nan zaria da ahalus sunan da ke jaji da ahalus sunan da ke ah, maraban jos da na kaduna me suke yi je ka same su yan uwansu ne matsalansu in gano wani da ku in ka bar garin kaduna don allah je ka udawa ka je ga shi shiya ta dafa garin sanin suna ta hayaniya tsakaninsu to shi ne wannan matsalan fa faru sanda hanabila da asha'ira matsalan suka dinga kwafsawa duk da cewa matsala ne na aƙida amma bid'ancin asha'ira ya kai bid'ancin tasawuf ne bai kai ba to amma daidai lokacin sai mala ya ce su kuma sufaye sai suka kai matuƙa tono fuskan wada khalafi kasirun min al-afkar sai aka samu sun yada da yawa daga cikin tintintininsu wal anasir ghair islamiyya da kuma wasu ilmomi da wasu ka'idoji da wasu irin suluki wanda ba na musulunci ba sun ɗauke musulmi da yawa daga tsarin musulunci sun ɗaura sa kan wani abu daban sanda malaman da ya kamata su je su karantar da musulmi su kuma sun shagala zuwa ga wani abin da ba shine asali ba a wannan zamanin ibn taymiya ya taso fa kuma yanzu wannan zamanin na ibn taymiya da irin wannan matsalolin bai kama da zamanin da muke ciki ba akwai wanda zai ce unguwansu ba wannan matsalar akwai a ce ba a bukatar irin wannan tarihi in aka ce ba a bukatar irin wannan tarihi akwai lauje cikin nadi kun gano wannan da kyau akwai lauje cikin nadi Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu mala ya ce wantami ilaihi kasirun minal juhala sai aka samu da yawa daga cikin jahilai sun je sun ɗafe ma waɗancan sufayen wal mutaharrifina da kuma waɗanda aka kauda tunaninsu suka bauɗe ma musulunci suna rayuwarsu ne suna shegantakansu iri-iri nan duk wanda ya kafa wata tafiya ba ta musulunci ba bai taɓa yi ma faɗa a kan abin da kake wanda ba daidai ba don yana tsoron kaka gudu zai san kana shan giya ba zai ce shan giya ba kyau ba don kaka gudu su ne munharifin mun gano wannan kyau ko eh muhtarifin kun gano wannan da kyau ko zai san kana neman mata ba zai taɓa ce ma ka bari ba zai same ka kai ɗan kasuwa ne kawai neman kuɗinka ka sa ma gaba duk bannan da kake ba zai taɓa ce maka babu kyau ba kuma zai nuna maka ma zai zo maka da addinin da ya daidai da sana'anka inda ba za ka samu matsala ba don yana da manufan da zai ɗaura ka kai saɓanin ta musulunci mala ya ce wal da al al'almarikin da 'yan bid'an da bid'an su ta fitar da su cikin musulunci kwata-kwata sai suka je suka ɗan fari duk wanda yake zuwa wajen bokaye duk wanda yake tsaface-tsaface da zaluntar al'umma da cutar su, to zai kokari ya je makale da irin waɗannan domin za su fi daɗin tafiya kuko da kullum yau za ku ce sunna bida'a, musulunci kafirci kaza daidai kaza ba daidai ba to ba zai taɓa bin ku ba a wannan lokacin kuma masu irin wannan tanin su suka fi yawa sai suka ranka ya ajin sufaye to ibnu taymiya a wannan lokacin ya taso shi sa kake ganin karo tsakanin ibn taymiya da sufaye akwai karo ba na wasa ba duk wani sufi za zaka ji yana caɗan dan taymiya kun gano wannan da kyau ku ba sa raga mai ko misqala zarratin don san da ya taso a irin wannan yanayin ya taso Don ga kalli yanayin da muka taso mu ma a wannan yanayin a irin wannan halin muka taso fa matsala gaba da baya dama da hagu wannan shi ke ƙara gogar da mu da kuma jajirtar da mu da kuma kasancewa duk inda muka je muka tsaya za mu magana sai mu zama ahali na wannan abun kuna gano wannan da kyau ku duk inda muka je sai a ga a'a yadda ka mun saba ai akwai irin ku ne a wajenmu ina fatan mun gano wannan da kyau wannan ya gogar da mu akan halin da muke ciki Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu to sai mala ya ce wa sababu dalalul amma dalilin wannan sai suka sabbaba batan da yawa daga cikin jahilan gari walhasa da kuma hatta malamai na musamman gama garin mutane na gari to irin waɗannan mutane sun sabbaba batar da su da yawan gaske kuma kalla da kyau duk wanda ba harkan ilimi yake ba goguwa na tasowa da take ta fara tafiya da shi duk wannan tarkacen yana can shi sa an ga duwa ga yayi ne da tarkace kawai sai kawo da kai sai ka ɗauki matakin da ya kamata to amma sai mala ya ce wal hadda waɗanda za gansu da ilimi ko da hankali ko da tunani da hangen nesa to su duka wannan bala'in mata ja su sun fada cikin wancan musibar mala ya ce wazdihar shirki a wannan lokacin aka samu shirka ita ke jagoranci shirka ta yadu shirka ta samu gindin zama shirka ta miƙe ƙafanta. Walbida bid'a yan bid'a su ne ke da murya su ke da bakin fada filmustama a cikin zamantakewan al'umma yan tsakanin da Allah fadojin sarakunan ƙasan Hausa kaf su wane ne ke da bakin magana ba malamin bid'a ba ne. yau an waye gari da ahlus suna za su yi rali su tsara titi na minti biyar sai an turo an wulaƙanta su ahalu sunna da zai zo da wani abu na sunna ya ce zai yi za a kira shi a zare mai ido haka ne amma yan bida duk abin da suka yi saboda suke da wukan yanka ba wanda zai ce saboda me wannan matsalar ne ko ba ta bace a ƙarƙashin wannan halin ibnu taymiya ya taso jama'ar annabi kuna fahimtar wannan harkar nan duk wanda bai gane ta ba ko to ba zai iya fahimtar Najeriya ba domin Najeriya ko ina haka ake an waye gari sanda ahlus sunna suka shagala zuwa ga neman duniya neman suna neman matsayi neman ɗaukaka neman kaza sannan shirka da bid'a da malaman shirkan da bid'a su kuma sun wasa wukansu sun je sun dafe jahilai sun dafe waɗanda ga ilimi amma ba kan gado sai su ɗora sa kan abin da ba haka ba jama'a mun gano wannan da kyau ku an waye gari ɗaliban musulmi gaba ɗaya a waɗancan lokaci waɗannan 'yan bida ne suka dafe su sai a waye gari kai a halin sunna amma zuriyanka gaba ɗaya sun taso 'yan bida shine baba na ɗaka gemun waje to ibn taimiya a wannan lokacin fa ya taso ka gaya mai yadda ba zai karo da waɗannan ba kuma waɗannan su ne ke faɗa a ji a hukuma shi kuma ibn taimiya ya zo ya ce abin da suke ba kyau kaga dole su yi amfani da hukumar da ke hannunsu wajen ƙoƙarin yaƙan shi allah maraukin sarki ya sa mu dace mala ya ce famashtaghala ta'ifatun min al-falasifa bi nashr ta'alimaha jaharan wa alaniya hinan mala ya ce kamashtaghala ta'ifatun min al-falasifa a wannan lokaci da ahlus sunna suka samu kansa irin wannan rudani sai masu falsafa kun gano wannan da kyau ko masu amfani da surutun baki kila aka bi fahimtar wannan hayaniya sai suka samu dama bi sharita alimiha suna yada manufofinsu da sunan ilimi jaharan a bayyane wa alaniyatan hinan wani lokaci ma sai zo cikin jama'a suna kokarin nuna cewa suke kan daidai suke kan shiriya a filin Allah saboda me ahlus sunna na kwarai suna cin sa da matsala a tsakaninsu sai ga samun masu ilmul kalam suke da bakin zance cikin al'umma wasirran kuma suna yada da'awansu a sirrance wa khufyatan da kuma makirci iri-iri a tura wani je samu malam wani a tudun wada malam wani a can kun gano wani da kyau ku ne irin waɗannan abubuwan malai ce ba'd al na wani lokaci a ɓoye suke ba su a bayyane bala ya ce mutaharrara min dini wa ta'alimil anbiya duk wannan ilimi na waɗannan alfalasifa sun wofintu daga dukkanin wani ƙaidi na addini da kuma karantarwan annabawa ba wani abin da za su karantar ka ji wani ya kawo maka dalili ka ji zauƙi na alkur'ani da sunna a bisa fahimtar annabi da sahabai babu wannan fa kawai sai dai ka ji an ce maka in ka lura da kaza in ka gane kaza in kaza in kaza sai gaba ɗaya aka zo aka cire al'umma gaba ɗaya daga addinin musulunci aka ɗora su akan wasu abubuwa duk wanda yake jahili ne za a nuna mai ai an zo maka da addini mai sauki ne da zai sauwa kama kaza ai da zai kaza sai ga mutum yana gaugawa cikin addini kai ka ce an ce an jima za ta da kiyama to a wannan yanayin ibnu taymiya ya taso wa ta'ifatin ukhra su kuma wasu kasan da suka bangare ma addini kanat ta'tabiru al-falasifa miqyasan asliyan wa turidu tarqi'aha bil adyan sai aka waye gari su sai suka dauko masu falsafan can suna su a matsayin abin gwaji na asali sai suna kokarin za su dauko alkur'ani da hadisi sai su ɗauko falsafa sai su sa tsakani tsakani shine zai zama masu gam na haɗawa kun gano wannan da kyau ko kamar kai ne ka ɗauko musulunci sai ka ɗauko kafirci sai ka zo da fasikanci a tsakani zai ka ce kana son ka haɗa su su haɗi zai yiwu ba zai yiwu ba ko ka zo da naman kaza da naman sa a tsakiya sai ka sa kitsan alade shi yake son ka haɗa a matsayin biredin ka na ci zai yiwu abinda da suke yi kenan kenan yau ga mutum yana musulunci ɗari bisa ɗari gobe ka same shi kuma a wani alama sai ce maka cin da duk Allah aka ce ai duk Allah ake ma ai duk musulunci ne ai duk da haka suka bata to jama'a wannan bayanan da malai yake mana cikin wannan tarihi na ibnu taymiya al'umman mu suna bukatan wannan bayanin a wannan lokaci ko ba su bukata shi sa na sha faɗa ba wani karatu daga cikin karatukan da muke yi wanda sanda ake yin shi bai zuwa ya daidai da sanda ake bukatan shi in kuma a babu ka ce karatu za ne sai na gaya maka yin da ya daidai da sanda ake mai ake da bukatuwa zuwa gare shi Allah ka tsare mana imaninmu mala ya ce wata hawala taufiki bainal akali wa nakal wannan yasa sai suke ta ƙoƙarin wai hada tsakanin hankali da tunanin zuciya da kuma naƙali alkur'ani da sunna waje guda kun gano wannan da kyau ku shi sa ibnu taymiya ya rubuta littafin shi daf'u ta'arudul aqal wan naqal ba zai yiwu a hada nassi da hankali ba kuna gano wannan ba zai yiwu a hada nassi da me da hankali ba ba na son yawaita mu kawo muku karo ne tsakanin ibnu taymiya da sauran malaman nan 'yan bid'an nan wanda suka ki Allah suka zo da son zuciya cikin addinin Allah domin a cikin tarihin shi duk za mu zo mu tarar da wannan da sunayen malaman da sunayen ɗaliban da sarakunan da bugawan da aka yi da kuma littattafan da shi kuma ya rubuta da ɗaure-ɗauren da ya sha da matsalolin da ya fuskanta har a gidan yarin sai marga aunawa da yanayin da mu ko muke rayuwa yanzu da irin namu 'yan bid'a na zamani shi sa ba wanda za ka tausaya ma sai wanda ya zo ya carci addini kuma shi bai da ilimi shi ne sai a jin shi inda aka so a jashi shi sa sai kun yi taka tsantsan allah maraukin sarki ya sa mu dace irin waɗannan ne za ka same su ba abin da ya dame su a duniya su zai ce sallah suke yi duk wanda ya zauna ya ce ibada wai sallah yake za ka sha mamaki ƙur'ani ya ce lantana menene allah maraukin sarki da yake bayani laisal birra an tuwallu wujuhakum qiblal mashriqi wal maghrib ai ba ibadan Allah ga cewa sallah ne ba ka ka fuskanci ne gara maka sallah ai na yi sallah a a na na na yi sallah ka sha mamaki za ka gama sallan ne irin wannan aqidan ya hauka sai ka waiga lahira sai gabata kaga da kai da wanda bai yi ba uwar ku daya uban ku daya Allah shi kyauta mala yace wa tahawul at-tawfiq bainal aqli wan naqal وكانت طائفتان كلتاهما من مقلدي أرثامين أرسطالين gaba ɗaya sai zama ƙungiyoyin guda biyu waɗancan masu falsafa na asali da waɗannan da ke ƙoƙarin daidaitawa to sai suka zama dukkaninsu mabiyan wane ne aristot mun gano wannan da kyau ko wani taƙadari ne sai zama kawai daga shi suke ɗibowa wanda su ba su ma da Allah ba wai waɗannan ne su za su zama wai su ne mahangan musulmi wajen gudanar da rayuwar addininsu wa aflaton da aflaton yan boko sun san waɗannan sau da mutanensu ne ai duk wani hayaniya sai a ce ai aristotle ya ce aflaton ya ce manyan arna allah ya tsine masu albarka da ya ce wa kaunihi ma amran fauka taqatil bashariya sai ana ɗaukan al'amarinsu ɗan ce ba za ka gane ba ne mun gano wani rigo muƙaddisi afkarihima da ƙoƙarin tsabtace tunaninsu za a ɗauko a ce ai tunanin kamar yadda wane ya ce sai ga wannan tanan an ɗauke shi an girmama shi musamman idan aka je za a yi taro tsakanin student union an tara ɗalibai za a yi jawabi idan wanda ya iya jawabi ya miƙe kira kira luta aka ihu sai shi kamar yadda aristot ya ce a lulluta wani novel na karanta an ce gaji an mai ihu ta ta shi a dole ya kawo annabinsu ku gano nan da kyau ko allah shi kyauta yana gama sai a ce uzu billahi uh, mr president katuba <laughs> jawabin gano nan da kyau ko mala ce wa minal mutaminal li sihhati ulumihima kuma ga ana yadda da irin ilmomin da suke kawa ai daidai ne masu suke kawa baka ji karatu ba wai wai wai ilimi wai wai wai mala ce wa fadlihima ai ta yawo da wai masu falala ne wa kaunihima amran fawqa taqatil bashariya ce kai al'amarin wani yafi karfin tunanin dan adam ai sai dai Allah baiwa ce daga Allah mun gano wannan da kyau ku ai baiwa ce daga Allah inda zamanin annabawa ne a shi kenan sai ma a ce ba annabe ne mun gano wannan da kyau ku haka ba ka samu wani mashirmanci a Kano shashasha din bid'a ya taso yana hayaniya yake cewa wai Jafar ya tafi Jafar ya dawo mun gano wannan da kyau ku shashasha malam dan bid'a wanda zai wahala ya maganin minti goma baka cire kafirci shida ba a ciki Allah marauke sarki ya sa mu dace to sai mala yace falam ta tarifani bi khat'ihima ko da sun yi kuskure su waɗannan aflaton da aristot da yan bid'a yan uwansu ba ma a iya buɗe baki a bayyana sun yi kuskuren mun gano wannan da kyau fi ayi nahiya ta ko ina fa saboda an riga an nuna babu irin su masu daraja masu martaba a ina su kuskure kace kuskure to gara ka kuskurantar da annaba yi duk irin waɗannan ƙungiyoyi da ake kafawa na masu fafutukan kare haƙƙin bil'adama wannan ba shi ne aƙidinsa ba shi ne ko ba shi ba ne Allah shi kyauta mala ce wala ta hidani fi shi'in anna ta'ija afkarihima ba ka iya ɗibo komi ka kawo musulmi da rayuwa na kwarai wanda zai samar da wani natija a dukkanin tunanin da ake ɗauko maka na waɗannan in ilmul kalam ɗin wa darasatihima da kuma irin abubuwan da suke karantarwa na darussan da ake ci suna da manyan littafai fa suna da manya-manyan littattafai na sa a cikin wani karatu daga cikin karatuka difan an sunna ne ku mun yi irin wannan karatun a ciki wanda aka samu malaman musulmi sun aiko a basu littafai irin wannan na ilmul kalam kun tuna awasim ne ku awasim ne aka ce duk ma ba basu duka shine suka shigo musulunci da wannan bala'in a lokacin ana ganin ai al'umma sun zo da shari'a ne nan nan fa na rika yin magana nike cewa kul ana cewa wai luga za a zo muku da shi ƙungaro da nike cewa kul shi ban mutu ba da raina da lafiya na ƙungaro da ke ku Allah maɗaukin sarki ya bayyana abin da nike a kai shi ne daidai. ƙungaro da ke ku haka Allah yake harkan shi nan fa muka zauna nan nike faɗi magana nan na iya tuna ina zaune a na aka wani ɗanyi kuri a nan nike faɗin magana nike ce a'a so na san abin nan ne haka malam albani da jafar ba maganan da ba su faɗi ba har jafar yake cewa matsalan nan tun tana yan ƙarama da za a yi amfani da motar ruwa ɗaya a kashe ta a yi maza kar ta kai sanda sai an zo da motocin ruwa ba ta mutu ba ila wasu ji wannan kasa ɗin jafar ɗauko to yanzu ga matsalan ya kai an zo da motocin ruwa daga nijar daga chadi daga kamaru daga da ta mutu kuma Allah sai an yi da gaske malamai su gaya ma kuna ɗauka wai ai hayaniya ne tsakanin rikicin ango da amarya ne Na ku sha mamaki tsakanin rayuwanku da jininku ne allah ya sa mu dace kaga wannan kalman ka rubuta ta mala ya ce kana zalika huwal wasu siyasi wal ijtima'i wal fikriyu wal ko wal ilmiyu alladhi tarra'a fihi ibn taymiya mala yace kana zalika huwa al siyasi kun ga waɗannan hatsaniyan siyasan da muka ambata na ɗibar ta kwashe ta da aka riƙe na al'amarin mulki wannan ya ansa wannan ya anshe wannan ya kaza yaƙe-yaƙe rigima a tsakiyar wannan bala'in ibn taymiya ya taso walistima'i da rigima na zamantakewa a cikin ibn taymiya ya taso wal fikari da wannan tunani na mai ilmul kalam a cikin ya taso wal ilmi da kuma rigima na ilimi tsakanin rikicin mazhabobi rikicin kaza na aqida kaza na ilimi kaza na ta'assu haka ibn taymiya ya taso alladhi tarra'a fihi ibn taymiya malaci akan wannan matsaloli ne ibn taymiya ya taso tun yana karami har ya girma warafa fihi lawa al’islah ya ɗaga tutan samar da gyara wata jididi da kuma jaddada addini yan tsakani da Allah masu zagin ibn taimiyya an gaya masu yadda ibn taimiyya ya taso cikin jama'an shi sun ma sani yanzu wanda ya taso a wannan yanayi irin namu ya ce na sun zai samar da islahi bainan nas ka gaya man yadda zai fara kowa yana da bakin da zai zage shi kowa yana da bakin da zai duke shi kowa da inda ya fuskanta na ɓanna kuma ƙoƙari ake wannan sautin sai an bishe ta ba domin in ba bishe ta aka yi ba kowa gani yake kayan tiradan da ya kasa to ba zai iya samu ya saida ba yawa mun gano wannan da kyau ku duk wanda ya yunkuro zakin da shi ake kokara a kai makaru Allah maraukin sarki ya samu mu dace to wannan kusan tun daga karatu na ɗaya har zuwa yau karatu na goma malam yana tattauna mana ne dangane da abin da ya shafi al'asrul ladhi a shafihi shekul islam ibn taimiyya zamanin da ibn taimiyya ya rayu kun gano wannan an ɗauko maka hoton zamanin ne kamar yanzu ka ce to zamanin da general buhari zai ɗauki mulki a ɓangare ɗaya akwai rikicin boko haram bangare ɗaya akwai rikicin 'yan neja delta bangare ɗaya akwai fitinan waɗanda suka fada zaɓe bangare ɗaya akwai bala'in waɗanda suka cinye kuɗin ƙasa suka sace sun suna da abun dawowa da shi koko sun kashe ba za su iya dawowa da shi ba ɓangare ɗaya kowa na ƙoƙarin ya samu dama wanda gwamnati za ta ce ta yarda da shi ta dama da shi kai bala'in da ke ƙasar nan allah kaɗai san yawan shi ba talaka kawai yana kallon janar ya samu mulki ne kawai an jima ga buhun shinkafa da wata kaza ta sauka daga min indillahi mala <laughs> aikin da za a yi babba ne shi sa addu'a kawai ake nema aikin babba ne gida ne aka saka mashi bama bamai ta sama ta ƙasa aka ruguza shi to kafin ya zama wajen zama kyakkyawa sai ya aikin fitar da ɓaragazan da aka ruso sannan a share sannan a kalli katangan da za ta zauna a yi mata faci a kalli window da kofa da aka lalata wanda za a tayar a tayar wanda sai an yi sabo a sai sabo a sake plaster a sake fenti a sake kaza sannan gidan fa ya koma yanda yake wannan aikin za a yi shi a rana ɗaya a kwana biyu aiki ne da gaske to wannan fa shine zamanin da janar an mulki kun gano wannan da kyau ko? bannan nan fa da aka ɗauko ana yi a ƙasan nan an dade ana yin ta fa Ɓannan nan an yi ta tirran da kashe saddauna ne rana aka fara wannan bannan murtala ya yunkura zai gyara aka kashe shi janar ya yunkura zai gyara aka ɗaure shi shekara uku da rabi kun gano wannan da kyau ko to ɓanna kawai sai ta ta zarci umaru musa ya yunkura zai gyara bai da lafiya ya tafi to shine fa tun daga kashe saddauna ake wannan gazan har yau fa sai da kawai a rufa ce shekara sha shida don karka waiwaya adon tafiya wani ya ce da ni kake yi <laughs> sosai kuwa zai ce da ni kake yi to gara a tsaya a haka amma mu ba abin da ya dame mu za mu faɗa tun daga lokacin ko wanda suke raye daga cikin wanda suke waɗancan abubuwan gaba ɗaya don tun daga kashe saddauna mutum ɗaya ne kawai bai ne cikin wanda suke mulkin ƙasar na shine murtala sai iransi haka amma tun daga obasanjo har gawan har shagari har baban gida har shanakan har abdulsalam har umaru musa ma ya tafi yar aduwa ma ya tafi abaci sori abaci ma ya tafi to har kuma mai gida sahibul kalansu watu kun gano wannan da kyau ko to duk suna nan to karga zo ka tun daga wancan lokacin ne mai gida ce to da ni kake yi a ba da kai nake yi ba Allah madaukakin sarki ya sa mu dace jama'a aikin aiki ne to haka ibnu taymiya ya samu kwanan nan aiki ya samu mai nan aiki ga waɗannan ga waɗannan kuma shi kadai ya ɗauki tuta warafa fihi lawa al-islah yace sai ya gyara wata jidid ya ce zai jaddada ku gano wannan da kyau ku to ko hayaniyan da ke tsokin unguwan nan aka ce ka gyara an baka aiki yayi hayaniyan da kawai kenan hayaniya diniya hayaniya siyasiya hayaniya alistimaiya hayaniya kowanne kuma kowa ɗauka yake annabi muhammadu ya sa shi <laughs> gano wannan da kyau ku kaga gobe da ranar da zai tuba Allah maɗauki sarki ya sa mu dace to kaga aiki ne ba dan karami ba alfasul thalis ta nash'at ibn taymiyata wa hayatuhu wai ya ibn taymiya ya taso ya yi gudanar da rayuwar shi abinda nake sai yanzu kowa ya tsaya kalla ko yan tsakaninmu da Allah mu ya muka taso duk wanda ya kai adadin shekaru irin nawa ko da sama da ni to ba mu maganan ka ka koma ka kalli 'ya'yanka na gidanka 'yan samari da 'yan mata ya nasha'a ɗinsu ya hayat ɗinsu kaga wannan ka saki waɗannan suka kalli ashabu shimali za ka sha mamaki ina gaya maka dole ka kalli nash'atu shekul islam ibn taimiyya wa hayatu sai zama maka miƙiyas shine abun gwaji ma'auni akan abin da zaka yi awo da shi kisa Allah ce ko an fusa kuma wa ahalikum? nara Allah shirya da mu to mu kallin nasha'a na ibn taymiya kuma kamar yadda muka auna wadancan abubuwa na baya ko haka shi ma wannan mu ta ta'awo da shi ta ga da kusan wannan haka za zamu ta kwatance muna buga misalai an fahimta kaza ko wanda zai samun har gida malam ai an ce tarihi ba a so a yi da yawa na ce ga wanda dama yake da karatu kaɗan ba sai eh, shiru na ce kana da karatu da yawa me hana ba ka bada da yawa ba yanzu misali wanda yake da kuɗi da yawa in zai bada sadaka zai bada da yawa ai wanda yake da kaɗan shi kuma zai bada me kun gane wannan da kyau ko to ai malam ai kwana ɗaya kwana biya na ce wanda karatun shi kaɗan kenan wannan karatun shi yanzu misali bi'a na ibn taymiya kawai nayi kasar goma ban ma fara tarihin nashi ba ku gano wannan da kyau ku kuma ina bugun kirjin cewa baka taba jin abin da na faɗi ba baka taba jin wani malami yayi karatun ba baka taba ji ba tarin ibn taymiya wannan shine sabo kuma ka taba ji a ina a ina an zo ma da abin da baka sani ba shi safa fa na fifita misali littafi kun gano wannan da ke ku inda a ce ba a littafi nike karanta wannan abun ba zuwa ne na tsatsafo na kada kamar hand out za a ce ya shirya ne kawai don ya zagi waɗanda yake so sai na zo da littafin ƙarara na ce gashi <laughs> mun gano wannan da ke ku kaga irin waɗannan abubuwan ku duk wanda bai shirya ya zauna a kan turba na shirya ba ku. wannan shi ruwan shi irin wannan ne sai an je aljanna kaga an mutu kaga wani da wani aljanna kai kuma kana nan lissafi ya lalace ma to shi da zai kuma kana cewa zaruna ko kudan jira mu dan samu naktabis min nurikum qalar ji'u wara'akum faltamisu an-nur kun gano wannan da kyau ku shi za yadda mutum yake tsammanin ni zan karkata da addini na in shi ya bata mu shi lokaci kun gano wannan da kyau ku ba wanda zai ce man wadu law tudhinu hinu na ba wannan kawai ka bi daidai in ka bi daidai za mu haɗu ko da ko ba mu taron haɗuwa ba kun gano wannan da kyau ku ko da wani teburin zama bai zuwa haɗa ba amma inda kaga ana tare kuma an rabu ku? to akwai matsala a ƙasa ƙarya ne ba matsalan fiƙihu ba ne don da yau da ba mun ji ba matsalan fiƙihu ba ce haka ne matsalan me to matsala ce ta aƙida yanzu wannan gayyan da na karanta maku a don kuka ji wala sai Allah ya maku tambaya a kan shi ni yanzu ga na ya firi na faɗa inna ma'anta munzir walikulli kulle ƙaumin hat Allah ya sa mu dace ba da ce maskatun ra'as bin taimiya to kun ji wata matsalar a ina kamar misali bahaushe ya ce ina ka yanke cibin wani ina ne mayankan cibin wani to kaga har yanzu ma wai a tafi an haife shi rana kaza ga watan kaza ba ma wannan bane sai an maka li'irabin layinsu baya an maka li'irabin gidansu da sasan da aka haife shi a wani layi a wata unguwa a wani ƙaramin hukuma da gunduma sai maka wannan jawabin tukuna ka gane kuma cikin wani haɗari ya taso tukuna shi sa jama'a da daman gaske sun kalli mutum iri na sun ta bugawa da mu ta fannoni sun kasa buge mu ya kamata su koma a wani yanayi muka taso ba sa fahimtar maskatar usana da kuma irin bi'an da muka taso sai mutum sai ganka dare guda sai ya ɗauka wai sharri da ƙage zai je zai maka ya kwantar da kai sun kasa fahimtar wane tun da ya taso irin yadda suka taso ne kun gano wannan kai fa ka taso kai dan gwagwarmaya ne yanzu ɗazu nan kuke ji malam abdullahi yana magana shekara 20 da suka wuce baya ni fa ina da lakcoci na a aje akan wasu matsalolin da wasu bana suka shiga mutumin da ya shekara 20 yana yi da wanda ya fara yau sau'in juna ne ko hikimansu ba ɗaya ba ne shekara 20 da shekara ɗaya kuma sai a zuwa ce wai ɗan shekara ɗaya wai shi zai jagorance ka yaro na ɗaukan yaro ne jama'ar nan kuna gano wannan to dole ne sai ka fahimci ina ne maskatun ra'asi fulan to sannan ne za ka sanya za ka iya da shi in kuma ka san wannan ba to kullum kana cikin takaici. Allah madauke sarki ya tsare mana imanin mu mala yace ta tawazza bilad ma baina naharai to garin su ibnu taymiya ya gasu gida biyu ne tsakanin wasu tekuna biyu dujla wal furat to sai an yi bayani dangane da baharu dujila da bahar na al furat baina juz'aini shi ya raba garuruwan su guda biyu to menene dujila wani teku ne tekun furat mun gano wani da ina ne wannan wajen da ake magana sai mala ya ce awwalan aljiz'il junubi alladhi yusamma bil iraqil arabi daya yana bangaren aljunub ina ne junub kudu kun gano wani da kyau ku sai mala ya ce shi ake kira da al'iraq al'arabi iraki ta yanzu wa huwa ya tadamman bagadad ne bangaren da ya kunshi bagadaza wal basara kuma ya kunshi basara kun gano wannan da kyau ku garin su ibnu taymiya kenan wannan teku shi ya raba su biyu ɓangare ɗaya ana kiran shi ina Al'iraq Al'arabi wanda ya kunshi bagadaza da kuma basara to ɗaya ɓangaren fa aljiz'u shimali ne ɓangaren da yake arewa wa yusamma bil adabil arabi shi kuma ana kiran shi da al'adabul arabi alkadim bi diyar bakar wa diyar mudar sai Allah madaukin sarki ya kai mu karatu na gaba za mu ɗauko karatun daga farko tukuna sai mu jibge ma shi karantar da kai ya ake binciken tarihin malamai da ɗabi'un malamai da yadda suke karantarwa da yadda za ka fahimci yadda za ka iya gane ya halinsu da ɗabi'unsu yake in ma karo za ka yi to a nan ne za koya maka ta yaya za ka yi karin ya tasiri allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum